ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين mun azurta annabi Ibrahim da ɗa annabi Ishaq da jika annabi Yaqub dukkansu mun datar da su ga hanya mai kakkiya mun datar da annabi Nuhu a gabaninsu hakanan mun datar da wasu daga cikin zuriyarsa annabi Dawud da ɗansa Suleiman da annabi Ayuba da annabi Yusuf da annabi Musa da ɗan uwansa annabi Haruna mun datar da su zuwa ga hanya madaidaiciya irin wannan sakamakon da muke sakawa annabawa da shi saboda kyautatawarsu haka muke sakawa masu kyautatawa waɗanda ba annabawa ba saboda kyautatawarsu